Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya kuma makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi Hudu ga watan Yuni shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi. amma yanzu ga labaran Asaurai Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Gwamnan Lardin Belgrade a Rasha, Vyacheslav Gladkov ya ce makamin artillery da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata wasu ƙarin mutanen guda biyu. lardin belgrade na kan iyakar ukraine da rasha kuma farmakin da aka kai babu kakkautawa ya sanya hukumomin yankin kwashe kimanin mutane dubu biyar daga ƙauyukan lardin a shekaran jiya juma'a magajin garin lardin valentin demodov ya ce an samar da matsugunni ga waɗanda aka kwashe ɗin a tsakiyar birnin belgrade a sudan kuma ana ci gaba da musayar cilla rokoki ne tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin kasar khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas ga sun fada wa kamfanin dillancin labaru na ap cewa bam ya fado a kan fararen hula a yankin kudancin birnin yayin da rahotanni ke cewa an harba makamin atilare a bangaren arewacin birnin na khartoum mazauna birnin sun ba da labarin cewa mayakan kungiyar rsf ta muhammad hamdan daglo sun harbo wani jirgin yaƙi rundunar sojojin gwamnati wadda kwamandan rundunar janar abdulfata alburhan ke jagoranta adadin mutanen da suka mutu ya kai goma sha biyar ciki har da jami'an tsaro biyu yayin da aka kwashe kwanaki da dama ana aron gama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan shugaban 'yan hamayya na ƙasar senegal usman sonko gwamnatin kasar ta ce rikicin ya ci gaba da afkuwa a wasu birane na kasar ya zuwa ranar juma'ar da ta gabata inda masu zanga-zangar ke jefa duwatsu da kona motoci da cibiyoyin cinikayya lamarin da ya sanya 'yan sanda da sojoji suka yi amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwatsa su kotu ta yanke hukuncin ɗauri ga usman sonko a ranar alhamis da ta gabata saboda laifin rashawa sai dai kotun ta wanke shi daga zargin yiwa wata mata fyaɗe labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin sufurin jiragen ƙasa na indiya ashwani beshnau ya ce tangarɗa da aka samu a layin da ke samar da lantarki ga injina shine musabbabin mummunan haɗarin jirgin ƙasa da yawa kana a ƙasar shekaran jiya juma'a wanda ya hallaka mutane 300 yayin da fiye da dubu suka jikata Mr. Ashwani ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar a yau Lahadi cewa binciken da za a gudanar shi ne zai fayyace waɗanda ke da hannu a kan batun da kuma dalilansu na yin hakan. Ya ce bayan kammala bincike za a yi bayanin musabbabin haɗarin a hukumance, amma dukkanin bayanan za su samu ne bayan an ƙarƙare ayyukan ceto da ba da agaji. hukumomi a china sun ƙara tsaurara tsaro akan hanyoyin shiga dandalin tiananmen inda masu rajin demokaradiyya suka yi gangami a shekarar 1989 a cikin wata sanarwa rundunar 'yan sandan kasar ta faɗa jiya asabar cewa ta kama mutane hudu bisa zargin su da ƙoƙarin ta da fitina da yin ayyukan da suka ci karo da muradin ƙasa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba tun na tashi dai nake son zama likita da ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi me zan yi bayan nan ko me na ɗaga na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokra na kawo matukar gudunmuwa ta don a girka demokradiya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi Kalluban shirin na wannan makon, ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwar da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki rantsuwa a matsayin sabon shugaban Najeriya bayan ya shafa shekaru yana kama hannun 'yan siyasa da ke neman madafun iko su kai ga nasara da suka hada da mai ɗakinsa Remi da ta tsaya takara ta kuma sami zuwa Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. To ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafatukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. A shirin namu na yau. mun karbi bakoncin macen da ta zama kallabi a fannin siyasar jamhuriyar Nijar kamar yadda muka alkawarta. Za mu ji yadda rashin cimma burinta na zama likita bai sa Samira Hamza Ahmed taimakawa mabukata ba. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Bari mu faro takon da hiranmu da Samira Hamza Ahmed wata mace da take matukar son zama likita ta kuma shafa shekaru shida a jami'o'i biyu da nufin cimma wannan burin. Banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in ƙasashen waje da suka haɗa da Amurka da kuma Ingila da ta samu. Sai dai kash igiya aure ta hana ta cimma wannan burin shekaru bayan wannan koma baya samira ta buɗe makaranta domin kulawa da masu lalura ta musamman makarantar da ta yi fice a ciki da wajen kano ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu mu sai tara muke fara makaranta saboda yadda yaran suke hala ba su da safe ba a'a waɗansu dai abubuwa da sukan je su dawo sosai tara nake fara aji sannan kuma karfe biyu muke tashi akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi eh muna da ɗakunan kwana na yan bodin muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin kano suke amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe hudu akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su kin ce ba karatu ake koya musu ba kenan ki ba lalle su zama malaman makaranta ba akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowan yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa so malamanmu mu kusan dukkansu special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a'a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da kamar shan inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma muna da su a cikin makaranta duk ana koya musu ana koya musu girki ana koya musu kafintiri muna ɗan yin 'yan shuke-shuke da su sannan kuma mukan ɗan yi kiwo da su duk a cikin makaranta kiwon kaji sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka duk ana koya musu kin ce kin soke zama likita gashi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman za ki iya cewa wannan ya cika burin ki na zama likita to gashi nan kusan yanzu abin da nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin malam amina kano mm. su turo mana ɗalibai mu tura musu marasa lafiya kusan hakan muke kusan abin da muke yi kamar kusan mu ma asibitin ne bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya ba da magani ba ko mu ci a ga abin da ya sami yaro sai abin da aka turo mana da shi da wannan za mu yi amfani da shi kin bayyana cewa kin fara karatun zama likita akai miki aure za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru To, kusan dai za a iya cewa auren dai shine musabbabi tunda ko ni ba a Kano na ma fara karatu ba. Karatun likita a Maiduguri na fara yin shi. Bayan na yi aure ne na dawo Kano. To kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarɗa nan da can nan da can haka dai har eh. Allah ya Menene za ki iya cewa shine kalubalen gudanar da makaranta irin wannan? ai babban kalubalen shine akwai wahala sai ka yi haƙuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su duk wanda zai mu'amalance su sai ya yi haƙuri ba abu ne da wai za ka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ba sai waɗanda wanda yake son yara wanda yake da iya haƙurin jure wahalarsu sannan zai iya zaka ba kowa ne zai iya wannan abin ba sai mai tausayi banda burinki na zama likita akwai wani abu da ya faru a rayuwa da ya sa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin kai gaskiya ba abin da ne tun da na tashi dai nake son zama likita da ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi me zan yi bayan nan ko me na dagara gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya sai na kawai na gade wannan din makaranta irin wannan makaranta dai ita ta fi dacewa da ni gaskiya ni raina ya fi karkata zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya don har yanzu har yanzu ina son aikin likita har yanzu aini bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan ƙara yin komai ba kusan za a ce fushin na yi saboda an yi ta fafutuka da ni har mai gidan ya ta kokari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun na nema gurare da yawa na samu amma daga baya na samu wata na je gurin muna magana da ita akan zan tafi lokacin sudan ma na samu admission a sudan na samu a america a new jersey university na samu a buckingham a uk amma ita da na je nike magana da ita sai take tambaya ta ina da miji ina da yara na ce mata eh ina da yaro ina da mai gidana su ta dan babbani waɗansu shawarwari da suka saka ni kawai sai na je ba ni da bukatar ma na tafi in ka duba irin halin da ake ciki a lokacin kuma ina ga lokacin har hada yarinta ma dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi ina ga dai kawai Allah bai ta za a yin batun da har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma aiko a maiduguri shekara ta uku a maiduguri na dawo kano na kuma yi wata shekara ukun a kano ko a kano ma ina kusan aji ina aji uku na bar medicine daga farko na fara da na bar maiduguri na dawo kano so daga farko na fara medicine din a nan bayero university karatun ya lalace shi kenan aka koma gida Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar niger tsakanin maza banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka buɗe ƙofar damawa da mata a harkokin mulki. da kuma tsaida ranar mata a kasar kada in kai ku da nisa wace ce wannan mace mai kamar maza suna na dai madan bayar maryamu gamaci a tarihin karatuna na yi école primaire kina na école kallai na yi lycée da jeune bayan na samu bac na ta yi horon shi montpellier jami'a na yi matrice gita ta sociologie. to bancin haka nan sai na kara dan gaba kaɗan tun da da ina so in yi relation international na ta yi a institut de hautes études internationales de nice can horon shi na yi preparation na in shiga diplomasiya da na kara wannan sai na tafi cameroon na yi doctora a takaice abin da ya shahi wajen karatu na to bancin haka na ni dai uwa ce ni dai uwa ce kuma yana uku eh, allah ya raya mini su eh, ka gani kuma da mizan ce maka bancin wannan karatun da na yi dai na yi zama bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka don aiki na dama bincike ne kamar sociology ke yi hakan ga don babu jihar nijar da ban zagaya ba shi ma yasa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke to bayan can haka nan na yi zama zangon shawarar mai kasa kamar conseil special fada shugaban ƙasa eh bancin haka nan na zan lokacin bare lokacin bare kuma na zama mishi ministir ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati to bancin haka nan kuma kasan mun yi koko a gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin conference national to bancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa tun da kasan da niger 'yan dutura kaɗan-kaɗan kawai sai a yi juyin mulki kaɗan-kaɗan a yi mulki cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi muka ce haraka da ita siyasa ce to sai majalisar ɗinkin duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa yanayi yana da dama sun sani mu duka sun yarda da ni don kuma a takaice dai muka girka wannan cndp kin zangon sasanta 'yan siyasa kamar inda ko wata matsala ta tunkaro duka wannan zango sai a taru in aka taru babu magana da ba a bincikawa to cikin wannan abun dubara da muka yi na ta nijar nan ga tunda sarakan gargajiya suna da mahimmanci suna da daraja da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan malaman mu da na krista da na addinin musulunci da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar cewa wani kurkun ko kursi haka duk muka tara su manya-manyan latija muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su kamar su ne za su diba kamar grand wan kamar shaidu wanga magana yan an aje ta ku to wa za a ganin sarkin garin su ko babban malami ko a yi magana ya tada kaga wannan dubara ce mun ka samu ha lokacin mandakin tanshe biyu suka kare ba a yi wani tacce na ci an yi rikici tunda in ka ce siyasa kana ci rikici mai an dai kwantasar da hankalin kasa kuma an je zaɓe cikin lami lahiya lau to wannan aiki ni na jagorance shi har aka yi shi har aka girka shi to bancin haka nan na je majalisar ɗinkin duniya na aikin majalisar ɗinkin duniya kuma takaita muka sani eh, babu garuruwan nan da na afirka na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta majalisar ɗinkin duniya to lokacin da 2010 lokacin da tanshi ce za a yin da zarce sai na komo a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fita ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokra na kawo matukar gudunmuwata don a girka demokradiyya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi duk cndp duk wannan aka share shi aka maida shi gehe zan ce ta zarce zaye na ce to kenan wanga aiki ne ya kasa ce lalle lalle ina cikin babban matsayi tun da ni ce regional ta afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ƙasa 24 ni ke hudu ana aikata bisa kan haraka kwantasar da makasashe hankali bisa kan kawo gudunmuwa eh, masu aiki cikin pnid e ko abin dai a taimake su dai a kwantasar da makasashe daban-daban hankali to ka babban matsayi ne wannan duk ne ya yarbi da shi da kuma cikin kasar mu ta nijar don in kawo gudunmuwata bisa kan a yaƙi wannan tazarce tun da kundin tsarin mulkinmu na ƙasar nijar bai ce haka nan ba kenan to ka ganin da mun shiga cikin wannan yaƙi duka sai na gano to dama siyasa kamar ta jiya ce noman goji za a yi na ce to ni da matsayina na 'yan ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada takawa sai na ce to ina shiga cikin eh, takara daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara daga nan ne ya na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara tun da eh, lissafin da na yi duk 'yan siyasa ga tun da aka fara demokrasiya su ne kuma in suka ciza ba su saki babu sani babu sabo babu yarda babu rijijiniya babu komi ko kashe kihi aljihuna ne to na ce wannan abun bashiwa ya kamata a kawo wani sabon salo shi sa akwai da abubuwa da abin ga dillai da suka sa ya kamata dai a sake tunda har ka shugabanci in ka shiga ba kanka kake ma ba ba yan gidanku kake ma ba ba ka kake ma ba ƙasa ce ake ma ko kowa cikin adalci cikin lami lahiyalo cikin a raba kowa ko me san kuma cikin bisa kan abi ka'ida tunda ƙasar da babu shari'a babu ka'ida ba ƙasa ba ce to na gane waɗannan mutane kamar kansu ne suke ma na ce to a kwatanta ma 'yan nijar akwai wata hanya can daban shi sa da na shigo ban yi jam'iyya ba ban ta na raba ga wani ba ban ci a yi wata alliance ba ni kan kai na na fito da sunana na 'yan kasa da sunana ga tsari zan abin ga dan a sake siyasa dan mutanen nijar su masu lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida to kashi dai a takaice akwai abubuwa dai amma dai shi sa na ce ina shiga takarar ta candidature independent mm. yar takara mai zaman kanta to da aka yi wannan aka kare kasan ba adalci ake ba cikin cikin irin harkokin ga kullun tashi hankali kullum a mirɗe a za kullum a kwace to cikin wannan ne sun ka mirɗe sun ka amshe sun kuma har yanzu cikin nijar cikin kaka take take tunda ba a bi ka'ida ba ba a bi tsarin ba ba a bi Eh, tsoron Allah ba ba a bi wadda kundin zaɓe ya hudu ba kai ba a bi komai da son rai ne an ka hudu eh an ka mame ga munan mun shiga cikin tangal tangal zance na mata ake ci gaban mu nan duniya lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a hirar mu da kallabi madam bayad domin jin nasarori ko akasin haka da fafatikar da ta jagoranta suka samu muna godiya ta musamman ga waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da abokiyar aiki hawa sharif a nan birnin washington dc sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Suleiman Muni Barma a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes, masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin da ban mu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.